قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق يهدي الى الحق والى طريق مستقيم مسو ya ku mutanenmu hakika mu mun ji wani littafi da Allah ya saukar bayan annabi Musa ya gaskata abin da ya gabace shi na littattafan da aka saukar daga wajen Allah wannan littafi da muka saulara yana shiryarwa zuwa ga gaskiya da tafarki madaidaci shine tafarkin musulunci